Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya suna na sarfi hashin gumel tare da muka almasi garba da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin na yau ranar talata 12 ga watan janairu shekarar 2021. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Mr. Filu jami'ai a hukumar lafiya ta duniya WHO sun ce niyyar hukumar ta binciken gano tushen cutar corona ba ta neman wanda za a dora wa laifi ba ce. Jami'an tsaron ciki da dogara tsaron ƙasa sun yi alkawarin ɗaukar ƙarin matakai don tabbatar da tsaro a ranar tsar da Biden. sannan majalisar wakilan amurka mai rinjayen 'yan damakarar na ci gaba da shirin tsige shugaba donald trump yayin da gwamnatinsa ke kawowa ƙarshe. kanin labaran kenan aka saurara cikin shirin za a ji cewa ma'aikatan da ba na koyarwa ba a jami'o'in najeriya sun fara yajin aikin gargaɗi na kwanaki uku daga yau ko me yasa abu na farko shine rashin tabbas ga biyan albashi da ake na tsarin aifis suna wanda yana da matsaloli kuma har yanzu ita gwamnati ta kasa gyara wannan matsalolin da yake da ake biyan ma'aikata albashi haka kuma za a ji cewa kwararan mazauna yankunan karkara zuwa birane na haifar da koma baya a fannin tsaro a Najeriya. ko me ke haifar da hakan? Babban matsala ita ce kamar neman da aka yi ta. Mafi yawanci yanzu matasan mu da suke karkara suna ganin ba za su iya noma ba don ayyuka noma aikin wahala ne wanda suke ganin yan birni na ba su sha sun sha mai suna sun yi ja suna shan man ja da sauransu. Sai aka zace da mu cikin shirin kamar kowace ranar talata muna tafi da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokoto zai kawo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron cikakkun labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Jami'ai a hukumar lafiya ta duniya WHO sun ce niyyar hukumar ta binciken gano tushen cutar corona ba ta neman wanda za a dora laifi bacci a daidai lokacin da hukumar ke tura wata tawagar ƙasa da ƙasa zuwa China a wannan satin. Babban jami'in bangaren matakan gaggawa na hukumar ta WHO Mike Ryan ya gaya ma wani taron manema labarai a Geneva jiya Litini cewa a nan mu kokari muke mu samu bayanan da za su cece mu nan gaba ba neman wasu da za a dora wa laifi muke yi ba idan akwai laifi a cewar ryan muna iya dora ma canjin yanayi muna iya dora laifin kan manufofin da aka aiwatar shekaru talatin da suka gabata kan abubuwa da dama kama daga faɗaɗa birane zuwa yin lahani ga kurmi jami'an tsaron ciki da dogara tsaron ƙasa sun yi alkawarin ɗaukar ƙarin matakai don tabbatar da tsaro yayin rantsar da zababben shugaba joe biden a daidai lokacin da magajiyar garin birnin washington dc ke kira ga jama'a da su zauna gida a ranar bikin ƙasa da mako guda bayan da wasu mafusatan magoya bayan shugaba donald trump suka ci karfin matakan tsaro a gidan majalisar ƙasa ta capitol a daidai lokacin da majalisar ke shirin tabbatar da zaben biden hukumar ta 'yan sandan ciki ta sanar jiya litini cewa za ta fara ayyukan tabbatar da tsaro na musamman tun daga gobe 13 ga wata sabanin yadda akan yi ranar 19 ga wata hukumar dogaran tsaron ƙasa ta tabbatar jiya litini cewa za ta tura jami'an tsaro wajen dubu biyar don tabbatar da tsaro a ranar kaddamar da shugaban wanda hakan kari ne sosai idan aka kwatanta da 8,000 da aka tura a shekara ta 2016. Majalisar Wakilan Amurka mai rinjayen 'yan damakarar jiya Litini ta ci gaba da shirin tsige shugaba Donald Trump yayin da gwamnatinsa ke wa ƙarshe. Tana mai zarginsa da ingiza ta waye, wanda ya yi sanadin afkawa ginin majalisar dokokin ƙasa da mafusatan magoya bayansa da ke ƙin amincewa da kayar da shi a zaɓe suka yi. Duk da yake wa'adin shekaru hudu na shugaba Trump zai ƙare ne da yammacin ranar 20 ga watan Janairu. takardar shirin tsige shin mai shafuka hudu na cewa trump ya nuna zai ci gaba da zama mai hadari ga tsaron kasa demokradiyya da kuma kundin tsarin mulki muddin aka bar shi ci gaba da mulki kuma ya nuna halayen da ba su dace da shugabanci da kuma tsarin doka ba majalisar wadda ke da ɗan rinjayen 'yan demokrat na iya kada ƙuri'a cikin kwana guda ko biyu kan batun na tsige shugaban ƙasa 'yan damakarar wajen 218 sun rattaba hannu kan batun tsige shugaban kasar wanda hakan ya ba su rinjaye a majalisar wakilai mai mambobi 435 ko da ma ba tare da ƙuri'ar wani ɗan republican ba in an jima kaɗan ibrahim zai sake dawowa da labarai kafin nan a najeriya kungiyar ma'aikatan da ba na koyarwa ba a jami'oyin ƙasar wacce aka fi sani da nasu sun fara yajin aikin gargaɗi na kwanaki uku daga yau talata domin su jawo gwamnati kunne a kan tawaiwai bukatunsu guda takwas ko su tsunduma yajin aikin na sai ba ta gani kamar yadda za a ji a wannan rahoton na wakiliyar Madina Dauda. Ƙungiyar ma'aikatan jami'o'i tare da haɗin gwiwa da wasu ƙungiyoyi guda biyu da na manyan ma'aikatan su Sanu da kuma na ma'aikatan da ba na ilimi ba Jack sun ɗauki wannan mataki ne don nuna rashin gamsuwarsu da wasu abubuwa guda takwas kamar yadda shugaban kungiyar nasu ta jami'ar kimiyya da fasaha ta wudil da ke jihar kano nura muhammad ya zayyana yan yarjejeniyar da aka yi da tara lokacin marigayi shugaban addu'a gwamnati ta kasa cika su abu na farko shine rashin tabbas da biyan albashi da ake na tsarin ifis nan wanda yana da matsaloli kuma har yanzu ita gwamnati ta kasa gyara wannan matsalolin da yake ake biyan ma'aikata albashi na biyu rashin biyan wani allowance da ake biyan ma'aikata musamman wanda suke mataki na sha uku zuwa sama na uku akwai rashin biyan arias na minimum wage wanda gwamnatin tarayya ta fara aiwatarwa a cikin april na 2019 wanda har yanzu ba a biya arias ga ma'aikatan jami'o'in ba na uku akwai tsaiko da ake samu na ci gaba da tattaunawa na wani yarjejeniya a sabunta ta na biyar shine akwai rashin biyan haƙƙoƙin ma'aikata da suka bar aiki abu na shida shine akwai mukamai da da ya kamata a jami'o'i a ce ma'aikata wanda ba suke koyarwa su suke kula da wannan mukaman to malamai masu koyarwa sun kwace wannan mukaman abu na bakwai shine jami'o'i na jihohi an bar su ba a ba da kuɗin gudanar da su sosai sai abu na takwas shine a ka'idar kowace jami'a duk bayan shekara biyar wasu za ta tura abin da ake kira visitation panel to kusan sama da shekaru da goma har yanzu gwamnati bata kafa wannan visitation panel da za zaga jami'o'i su gumi ake aiwatarwa ba to wayannan su ne yan korafe-korafen da mu kungiyoyinmu suke da shi akan gwamnati. Nura Muhammad ya ce gwamnati tana fifita kungiyar malaman jami'o'i akan ma'aikatan jami'o'in saboda haka suna neman a daidaita sahu. Shi kuwa malami a bangaren koyar da ilimi a jami'ar Abuja Dr. Usman Abdullahi Manu zanga-zangar jan kunnen nan na kwana uku lallai zai taɓa ayyukan jami'o'in. Yajin aikin nan ya kasance barazana ma ma'aikatar ilimi a najeriya ba na goyon bayan wannan yajin aiki kuma idan an yi zai iya shafan abubuwa harkoki na makaranta saboda a ta albashi da ake biya su ne masu biya so kin ga dole ya shafe mu idan misali abin ya yi tsaye kin ga za mu yi ta aiki babu albashi akwai abubuwa da dama da za su iya shafar jami'ar abin jira a gani shine yadda za ta kaya bayan wa'adin kwanaki uku da kungiyoyin suka bayar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga Ibrahim ya dawo da labarai. To Sarfilu kafar sada zumuntan nan ta fala ta maka kamfanin Amazon a kotu saboda fitar da ita daga ma'adanar bayanai ta saba mallakar Amazon da aka yi. Kafar ta fala wadda ta bayyana fitar da ita da aka yi daga saba ɗin Amazon a matsayin ƙoƙarin gurgunta ta. Ta ce kamfanin na Amazon ya aikata laifin murƙushe gasar kasuwanci, saɓar jejeniyar kasuwanci da kuma yin shishigi a harkar fala ɗin da masu amfani da ita. musamman in ji kafar ta fala kamfanin amazon ya saba ka'ida ta wajen kin ba ta wa'adin kwanaki talatin kamun fitar da ita daga saba dinsa karar ta buƙaci kotun tarayya da ta taka birki ma kamfanin na amazon idan ba a dakatar da amazon ba kafar fala ta gama yawo kenan saboda babu yadda za ta koma kan yanar gizo a cewar karar ta kara da cewa ko da jinkirin kwana guda aka yi hakan na iya gurgunta kafar fala saboda shugaba turum da sauran jama'a za su koma wasu kafafan sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce yana shirin ayyana 'yan tawayen hutsi masu samun goyon bayan iran a matsayin 'yan ta'adda matakin da majalisar ɗinkin duniya ke gargaɗin cewa na iya haifar da sakamako mai tsanani a siyasance da kuma ta fuskar al'amuran jinƙai. dama an yi ta hasashen cewa wannan na iya faruwa a wannan lokaci da gwamnatin trump ke shudewa yayin da take kara matsa lamba ma iran wannan ayyanawar za ta fara aiki ne ranar 19 ga watan nan na janairu wato kwana guda gabanin kaddamar da zababben shugaba joe biden a wata takardar bayani ta yammacin ranar lahadi pompeo ya ce manufar ayyana 'yan tawayen hutsi masu samun goyon bayan iran a matsayin 'yan ta'adda ita ce a iya ladabtar da su game da aika-aikar da suka hada da hare-haren da akan ƙetare kan iyaka a kai kan farar hula madafun harkokin rayuwa da kuma jiragen ruwa a ƙarshe gwamnatin amurka ƙarƙashin shugaba donald trump jiya litini ta sake ayyana ƙasar cuba a matsayin mai ɗaukar nauyin ayyukan ta'addanci ana saura kwana tara kawai shugaba trump ya sauka daga karagar mulki. wannan matakin ya janyo kakaba ma cuba takunkumi jim kaɗan gabanin hawar joe biden karagar mulki wanda hakan zai sa duk wani yunkuri da biden zai yi na maido da ɗasawa da cuba irin ta zamanin obama ya kasance da wahala labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc madalla kwararan mazauna yankunan karkara zuwa birane lamari ne da masana ke ganin ka iya mayar da hannun agogo baya ga kokarin shawo kan matsalar rashin tsaro da karancin abinci muhammad nasir na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton yankunan karkara su ne sahun gaba wajen noma abinci wanda jama'ar yankunan za su ci da kuma fitarwa birane har a samu wadata ƙasa da abinci sai dai saboda wasu dalilai da suka hada da rashin isassun abubuwan more rayuwa da kuma neman kyakkyawan rayuwa kan sa mazauna yankunan na karkara yin kaura zuwa birane abin da ke kawo kuma baya ga noman kuma wasu na ganin cewa yana barazana ga harkar tsaro abubakar mai lato shine shugaban kungiyar matasa mai rajin wanzar da zaman lafiya da kawo sulhu a cikin al'umma wadda ta gudanar da wani taro na jan hankali akan illolin kwararar mazauna yankunan karkara zuwa birane. Babban matsala ita ce kamar noman da aka huta. Mafi yawanci yanzu matasan da suke karkara suna ganin ba za su iya noma ba don ayyukan noma aikin wahala ne. Ba haka bari su zo birni birni domin mai su nemi rayuwa wanda suke ganin yan birni na ba su sha sun sha mai suna sun yi ja suna shan man ja da sauransu. Ba haka su ma bari su zo su kwaikwaya. Kaga in yana nema za a ga ba a ko damuwa amma yanzu ya ga mutum ya zo birni ya kama gidan haya yana da mata biyu yana da ɗaya goma ko sha biyar amma kuma bai da wata takamaiman sana'ar da ya kamata a ce yana yi. Comrade Ahmad Sarki matashi ne a Sokoto wanda ke ganin lokaci yayi da ya kamata matasa su kara zada dantse wajen ba da tasu gudunmawa ga warware matsalar rashin tsaro a Najeriya. Duk wani matashi mai kishin ƙasa tai da jiha tai ya kamata ya shigo cikin wannan harkar wanda take maganar security. So ya za a yi a inganta ainihin security da kuma magance ainihin matsalan bandits da muke fama da ita. Masana halarar ɗan adam kuma Farfesa Tukur Muhammad Baba na ganin cewa ko bayan neman abubuwan more rayuwa rashin tsaro ma ya taimaka gaya ga kwararan mazauna yankunan karkara zuwa birane. Akwai wurare da yawa da ya kasance mutanen karkara suke gudu cikin dare su dawo birni su kwana da swahe su koma su yi ayyukan da za su yi da daddare su dawo so kaga shi wannan kansa wannan abin yana nuna tabarbarewan sha'adin tsaro ne a cikin kasan gaba daya wannan tururuwa da ake zuwa garin zai kawo abu kuma daban irin waɗannan abubuwa suna iya kuma kawo tabarbarewan irin yan ƙananan rashin tsaro da sace-sace da sauransu ba mu sani ba amma lalle gaskiya yana iya sa mutane cikin wani halin kakani da zai sa kuma su yi wani abu da ba ba su taba yin tsammani za su yi ba. To ko menene mafita ga wannan matsalar? Mafita shi ne a gwamnati ta fito da tsari na magance abubuwan da ke sa mutane su gudun hijira zuwa cikin gari. Akwai wasu abubuwa da ya kamata a barwa al'umma su yi da kansu don tsaron kansu ba sai sun jira 'yan sandan nan ba ba sai sun jira jami'an tsaro ba don ba mu da su isassu ba su da kayan aiki isassu kuma a gaskiya zahiri ba su iya aikin nan. abubuwan nan sai dala tabarbarewa yake har yaushe za mu yi tsammani abubuwa za su canza tunda babu alaman an samu bakin zaren wannan abin da masifa da ke damun mutane. Da yake hukumomi na faɗi tashi wajen shawo kan matsalar rashin tsaro a Najeriya, yin amfani da shawarwarin masana kan iya taimakawa ga samun biyan wannan buƙatar. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gayi da Muhammad Nasir, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha tara, 31.49 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo voahouse.com domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye mu da suka gabata. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Saka mai wuya. lokacin da mai girma shugaba buhari ya hau mulki nawa ake sai da masara nawa ake sai da buhun shinkafa batun tsaro da yake magana a lokacin mu lokacin mulkin jam'iyyar pdp katsina dai tana zare jira buhari ya samu kasar nan yadda yake tsammani ba haka ya ya same ta bayan da ya wuce gawar ba tattalin arziki ya kasa lokacin kuma kafin ta wata ta miƙe. Jama'a assalamu alaikum ku da wannan lokaci mu da sauranmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mawuya muna fata kuna nan lafiya kamar da muke a nan birnin Washington DC. To yau za mu kawo muku kashi na biyu na muhawarar da Ibrahim Abdulaziz da muna Yola ya shirya mana kan batun alkawuran da shugaban Muhammadu Buhari ya yi da kuma ko an samu an cika su kamar da aka yi alkawarin za a cika su din. A cikin wannan shiri ne yau din za mu duba dalilan ko kuma wasu daga cikin dalilan da ya sa har yanzu yakin Boko Haram ke ci yakin cewa da alkawalin da shi buhari ya yi na ganin bayan wannan matsala sannan kuma buhari ya alkawalin yakar cin hanci da rashawa shin ya ci wannan yaƙi din kuma shin mutanen borno suna amfana ta wasu hanya daga wannan yaƙin na boko haram abin da ya sa karewa kenan ba da baya haka za mu duba ko buhari zai iya kammala wannan yaƙi cikin nasara kafin ya sauka daga mulki to ba ta da bata lokaci ba ga ibrahim a bari sa ce shau kaji abin da ya faɗa amma a matsayin ku ko a zamanin ku lokacin da gwamnatin ku take mulki na gane ta ta PDP an ɗauki lokaci wannan matsa na Boko Haram an yaƙi ci yaƙi cinyewa har zuwa lokacin da karba ko a naku me kuke yasa ku gani yau fi daga shekaru goma sha biyu an kasa kawo ƙarshen wannan eh, matsa na Boko Haram ne. To eh, Mala Ibrahim kafin ce komai tun da Lotodu ya fara karyatawa. A'a wai ba ma so mu koma baya kan mu koma baya ka faɗa ne ne da ya cewa a lokacin da mai girma shugaba buhari ya hau mulki nawa ake sai da masara nawa ake sai da buhun shinkafa eh, za mu zo kan wannan muna batu maganin tsaro da kan koma baya eh, ya ci eh, shehu za mu zo kan wannan batu batun tsaro da yake magana a lokacin mu lokacin mulkin jam'iyyar pdp katsina dai tana tsare amma yanzu duk da cewa ɗan katsina ne yake mulkin shugaban kasa kuma ɗan katsina ne gwamnan katsina kawun shugaban kasa kanshi an sace shi yaya kuma talaka kawun shugaban kasa in dai har za a iya sace shi gwamnatin tarayya ta biya kuɗi a da shi wasu kuma an sace su an biya kuɗi an karɓo su amma a lokacin da pdp take eh, mulki haka bai faru ba bari mu dawo muna da batun maganin tsaron nan dr umar duhu kamar yadda kuka alƙawari kan cewa za ku magance tsaro wani batu da ake da ya shafi wannan tsaro shine na batun maganan kan cewa a shiru da shugaba muhammadu buhari yayi na duk da shawari da kuma kira da su yan majalisar ƙasa da na dattawa da sansu da suka yi na wakilai kan cewa a canja shugabannin hafsoshin tsaro amma abun yaƙi wasu na gani kamar kan cewa wannan na ɗaya daga cikin matsalar da ya sa ma a kasa kawo matsalar tsaron ƙarshe. ni abin da nake son faɗa kan maganar tsaron nan mutane ya kamata su san cewa fa maganar da jami'ar apc ta yi ta samu mulki hudu zuwa na mutanen najeriya kamata san cewa idan kana waje ba ka shigo gida ba ka san damuwar shigo gida ba kullum ko ana wasan kwallo idan ma wanda suke kallon kwallo a binin talabijin da kuma wanda suke fili sun fi wanda suke cikin wasan ma iya wasa gaba daya sanar muhammad buhari ya samu kasar nan yadda yake tsammani ba haka ya zo ya same ta bayan da ya shugabanci ba tattalin arziki ta yi kasa lokacin kuma abu da za mu ta miƙe saboda haka wanda nake so da mutane tsaron kasa fa ko kuma tsaron jiha ko tsaron angwani ba na mu shugaba ɗaya ba ne na duk kowa da kowa ne yau kowa ya kawo shawarwar da yake da kyau dole jam'iyyar shugaba buhari zai amfani da ita eh, wai batun da ake shi ne jam'iyyar ku dr umar duhu kan mu koma baya shi ne yake zuwa ibada a saudiya kayan abinci da makaroni ba sata saudiya ba ne ina zuwa ba mu zo wannan ba a dinga tafiya da lokaci hmm. lokaci din nan shi ke canza abubuwan da yake faruwa a ƙasa da duniya gaba daya to dr duhu ba mu zo wannan ba ana samun ruwan nan ma tana yawanta fiye da yadda take yanzu amma yanzu ruwan ta dan ragu sai wata ta soko da karfi ta barna ta yi bala'i da ba a samu wannan bala'u to dr duhu du eh ba mu zo wannan ba mun haizu dai muna batun magana tsaro kai ku kai mu can za mu zo batun da muke yi shine na batun misali jam'iyyar ku take mulki a Najeriya ta APC yan majalisar wakilai da ta ita take da rinjaye amma suka ba sharin kan cewa ya kamata a sauya shugabannin hukumomin tsaron nan sai aka taki wasu na kaman kan cewa wannan ɗaya daga cikin matsalar da ta kawo ita jam'iyyar samun rashin samun nasara kan matsalar tsaro. Eh to ka gani shugaba kullum shi yake da wayanda yake aiki da su wanda kuma yanzu za su masa ayyukan nan walau ya fi amincewa da wayannan mutanen walau ya ga cewa wayannan za su biya masa bukatunsa a lokacin da ya kamata ya sha karfin wannan yaki da ta'addanci wallahi shi ya fi sani amma mu addu'a mu shine mu ba shugabanni goyon baya in a sha kan wannan tsaron amma ni shi ne, duk lokacin da mutum aikinsa ya gaza ya kamata a sake ma a canja shi ina cikin ra'ayin wanda yake kira a kan cewa a sake wa nan shugabannin tsaron najeriya nan a kawo masu jini a jiki wanda za su yi wannan aikin kuma a sha kan wannan fadan da ake da ta'addanci da kuma yaki da masu sace mutane da sauransu. Ba ina bai shawarar cewa inda hali shugaba ya ji koke-koken mutane ya sauye wannan eh, shugabannin tsaro na Najeriya gaba daya a kawo sabbi domin mai ka duba. A baka sayo lale ba kenan? Aikin soja. Eh. Yana so ne a ce ya zama shugabannin sojoji ko shugabannin sojojin sama na ko na kasa ko ruwa. Amma ya kusan shekara biyar da sauran suna sama suna kan mulki to ya sa suna da cikin har su yi ritaya ba samu sun kai wannan makamin ba saboda to Dr. Duhu Dr. za mu dawo aiki ya kamata a raba mata amma kuma a sauke a sauke su don a kawo da su mana wannan aikin mu ji ma mutanen Najeriya ka san da aka canja aka ce motar ka tana iya kullum kada injin oil baka canza ran da ka sa sabu za ka injin mata ta miƙe su saboda haka kira da Amadu a tsoye su a wasu biyun da za su wani aikin a karasa da wannan fada da yan ta'adda. To ba da za mu dawo gare ka amma wani zai tani kaman kan cewa watakila ita jam'iyyar ta ku bata da ta cewa ne akan yadda ake shugabancin kasar. barin kuma ga shi Barisa Eti Shehu ku a matsayin ku ne a da ya kuka gani batun kiran da aka ne kan cewa a sauya shugabannin hukumomin tsaro. alhamdulillah ni dai kamar shi dokar duru ya so sami inda nake so wanda kuma na so mar matashiya ne akan abin da ya kula ya tabbatar wa duniya cewa shi mai girma shugaban kasa mamadu buhari ba abin da al'umma suke so ya yi ba tunda dai jami'an tsaron da shi ruhu ya ce shugaban kasa ya fi yarda da waɗanda ya ga su za su mar aiki allah ya nuna gazawansu al'umma kuma gaba ɗaya sun yarda sun gaza har ma 'yan majalisu na tarayya sun yarda sun gaza kuma sun a canza su ya iya canza su menene irin rashin canja sunan shi da ake yi ne ko kuma dai akwai wani manufa ne dama na wannan ta'addanci Allah ya sa daga bakin shi maganan ya fito kuma shi ɗan jam'iyyar APC ne mu yayin jam'iyyar PDP kanmu yana daure mutane ne an ce su ne Eh, jami'an tsaro wanda kuma mun sani gwamnati nan ba dukiyar da bata kashe ba a ta fannin tsaro amma kullum abin tabarbarewa yake wanda har ma ya kai muna ganin koke-koken wasu kananan sojoji kan cewa ana kai su daji zubar da su ba a ba su alawa an raba su da iyayensu an raba su da iyalansu hakkin su ma da ya dace a ba su ba a ba su kai hatta ma akwai lokacin da na gani ana nunawa a bidiyo wanda kuma ana kyautata zaton a cikin masu eh, sauraron. Eh, wannan zargi ne amma ya kake ganin kamar kan cewa domin ana zargin kan cewa watakila ma ko cin hanci da rasha shi yasa abin yake ci yake cinyewa. to ai babban katin yakin ma general buhari wanda kuma ko ai san shi da shi shine yaki da cin hanci da rashawa wanda in har kuma matsalan cin hanci da rashawa ne yasa abin ya ci ya cinyewa. talaka sun ga lallai a ce dama an buye ne da sunan yaki da cin hanci da rashawa domin a samu wannan jagorancin al'umma. To ba da to bari mu je ga shi a dan APC. A'a kai magana kai eh kai magana sosai. Eh, koki kaman a wannan To yau to me zaka ce kan abun da Eti Shehu yau ya faɗa. Magana zargi a dena amfani da magana zargi da dauka zama shine magana da wanda za a amfani da ita. zargi zargi ne kullum ba da shi ai loya ne ya san menene ake nufi da zargi ya aka zargi ne kuma ya bane zargi ne saboda aka kai zargi ne farin da zargi ne ai ba haka ba haka zai ka daure mutum akan zargi ba sai ran da kotu ta tabbatar cewa yayi laifi saboda haka ni abin da nake son faɗa ga mu ne kuma ba da ya da bari ku juna bari ku fanci juna chairman ADC bari ku fanci juna chairman abin da nake son faɗa shi ne magana kiranci da rashawa tun lokacin eh, mulkin soja na farko wanda na biyu ne wanda murtala ya hau ya yaki mm. wannan abun ba da wasa ba magana ta da rashawa mm. abu ne wanda ya kaji duk ba wa a Najeriya kadai ba a duk duniya gaba daya. To ba ma Dr. Nuhu. Mm. Dr. Nuhu. Da aka samu haɗin kai ne daga ma'aikata. Eh, to Dr. ma'aikata Ma'aikatan su ya ake da baki da su ake cin ake cin baitulmanin kasa da kuma jihohi. to da haka ni ba na ce komai. Fata na shi ne duk wanda ba ka kawo shaida ba cewa kwararren shaida cewa shi wannan ya gashi ya saci kuɗi sanar muhammadu buhari ba zai bar su ba mafi zargi da ake nan kada su kawo shaida in su kawo shaida ni nan zan sha gaba mu je mu kai inda za a kai wajen kuliya a tabbatar da an hukunta wannan mutanen. To Dr. Du. Na ko shi jiran Muhammadu Buhari ya yi wata magana. Eh. Ya kai magana akan dan eh, takarar gwamnan jihar Edo. Me ya faɗa? Yace to kuma 'yan PDP ku je ku cire sadiƙin na gwamnoni guda biyu saboda haka wannan duka da ake ce in ba ran da kotu daure ka ba to dole mutane kamar da aka fara dokar Najeriya sai da aka daure kan ba haka ba dole ne ka kura sai da kuliya ta bada jawabi ta to Dr. Duhu to Dr. Duhu Dr. Duhu ina kai ka Dr. Duhu muna kan kokari kuma magana da na faɗa kan zaman tsaron nan a'a kada mu ko na ce wani shugaban kasa bai sa abin da yake ba a'a yau idan ana yaki ma ya nuna cewa ba a canza shugabannin rundunonin sojoji da sauransu saboda haka yanzu mun samu kanmu a saka mai wuya ne wanda dole ne ko a yakura ya canza su kuma ya aiki da su shi fi sanin inda wannan nan take yawa dauke a Najeriya kan da kenan. Saurare talakawa to na ji. Mu doki ta in Najeriya da sauransu. a yi abin da ya kamata duk ai zama tare. Amma magana ta ba amfani da ra'ayin yan talakawa to wannan kuma ba daidai ba ne. Duk shugaban kasa Janar Muhammadu Buhari bai damu da wani mai mai hannu da shuri ba ya fi damuwa da talaka da yake kasa don talaka ya samu abin da zai ci ya samu kuma ya amfani abin da zai walwala da shi shi ya tabbata cewa shi din nan shi ma ba shi a baya ba. To a gaishe ku malamai to na za mu tsaya sai Allah ya kai mu mako na gaba mu dawo mu ci gaba da shirin da kuma sauraron wannan muhawara din da a cikin muhawara ta mako mai zuwa za mu ji wasu daga cikin zarge-zargen da ake wasu daga cikin ministocin shi buharin game da cin hanci da rashawa sannan kuma za mu ga ko buharin zai iya kammala wannan yaki na boko haram kafin shekarar 2023 lokacin da za a zo ƙarshen wa'adinsa na yanzu to a madadin shi ibrahim abdulaziz da bakin nasa da kuma garas da abdu da ta shirya mana ta hada mana wannan shiri ne ne ali mustapha sokoto daga na washington dc nake muku bankwana a huta lafiya. Abdullah. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. Jami'ai a hukumar lafiya ta duniya da WHO sun ce niyyar hukumar ta binciken gano tushen cutar corona ba ta nemo wanda za a dora laifi bacci a daidai lokacin da hukumar ke tura wata tawagar ƙasa da ƙasa zuwa China a wannan satin. jami'an tsaron ciki da dogara tsaron ƙasa sun yi alkawarin ɗaukar ƙarin matakai don tabbatar da tsaro yayin rantsar da zababben shugaba joe biden a daidai lokacin da magajiyar garin birnin washington dc ke kira ga jama'a da su zauna gida a ranar bikin Majalisar Wakilan Amurka mai rinjayen 'yan damakara jiya Litini ta ci gaba da shirin tsige shugaba Donald Trump yayin da gwamnatinsa ke kawowa ƙarshe. tana mai zarginsa da ingiza ta waye. wanda ya yi sanadin afkawa ginin majalisar dokokin ƙasa da mafusatan magoya bayansa da ke kin amincewa da kayar da shi a zaɓe suka yi. Masu raro, a nan muke ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku su abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin da zai zo muku da karfe takwas na wannan safiya. Kafin mu sallama, muna taya Honorable Salisu Abdullahi Masjid Gumel murna aurar da shafa'a shafa'atu salisu mazgi da angonta malam ishaq wanda za a yi ranar asabar da karfe biyu da rabi na yamma a masallacin umar bin katab da ke garin gumel allah ya ba da sa'a da zuriya ɗayi ba haka kuma muna taya mai sauraron mu a koda yaushe tukur haraka tsohon garin rajau murna samun karuwa ya mace allah ubangiji ya sa mai taimakon iyaye ce da kuma al'umma yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma ci bahiro gido ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni sarfil hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin washington dc ke cewa salamu alaikum